dukkanin makarantu a jihar kebbi sun buɗe kuma ɗalibai sun koma cike da shauki na dawowa makaranta wasu daga cikin ɗalibai suna da masaniya akan cutar ta corona da matakan da ake bi a kare kai daga kamuwa da ita cuta ce in ta kame in kana da ita kalli kamon ko taɓi kai ko ta hanyar shaida ko kana samun takai. Maryam Suraji. Cuta ta wadda Allah ya kawo cikin duniya. Sannan kuma illar da ta kai da wa'anda ba su yarda da ita ba, ba su yarda da su wanke hannunsu ba, ko kuma su sa sanitizer hali yanzu ina makarantar muhammadu layya nizamiya a cikin garin birnin kebbi inda yara tuni su daga sun dawo makaranta kuma mafi yawancin su ga cikin abubuwa sai dai ba su da kafin kuma kare kai da kama daga wannan cutar um, sunana ibrahim bello kuma ni watan ɗalibi ne na harkar ilimin kimiyya da fasaha waton gehen tattalin arziki kenan kan misali akwai makarantar da na sama suna da bucket na wanke hannu amma ba toka ruwa ɗaya ciki akwai wuraren da ma kwata-kwata ba su da shi akwai makarantar da na iska ma bokiti wanga na roba henti da wata toka sabulu na iska ma sun aji kuma babu ma ruwa domin a cikin garin ma babu ruwan da za su ɗiba su kai makarantar su aji a wanke hannu kaga maganar dai an shirya bata taso ba wannan nesa wasu yan kishin ƙasa suka ga ya dace su bayar da tasu gudunmuwa don kare yara da ma al'umma daga wannan cutar sunana malam ibrahim aliyu lalala birnin kebbi ciyaman na kungiyar yan yara youth development association da yaran da annan makaranta daga ɗayanmu sai kannanmu to mu idan muka kare kanmu muka bar ɗayanmu su zo makaranta ba tare da wata kariya ba so idan suka cuɗu da 'yan uwansu suka koma gida shi kan yiwu kuma abinda suka ɗauko nan kuma suka yi mana can gidajenmu kaga kenan an yi ba a yi ba. Gwamnatin jihar Kebbi ta aminta da cewa babu isassun matakan kariya daga kamuwa da wannan cutar a makarantu. Sai dai ta ce akwai dabarun da ake amfani da su. Muhammadu Magawata Aleru shine kwamishinan ilimi a jihar ta Kebbi. Wace kamun ba da mun ba da su mun ba su isa ba amma da ke mummala makaranta ne mu haɗa ma akwai abin da improvisation wanda za a ɗauko wani abu a madadin wani abu eh, na zagaya wasu makarantun ne na ga mafi yawan yara ba su da wannan takunkumi ɗin mun yi kira kuma iyayen yara sun yanka sun ɗauki gabara su kama cewa tabbatar da kowane ya ba yaron shi a ƙalla a yawon da ka gumi kuma guda biyar dai wanda zai in wani shiwon dawo washe wani, masu wanda ka sake wanki sai zancen gila tazara a cikin azuzuwa dama can inda aka hito babu wannan tazara ɗin babu yanzu kuma ga bukatar ta ta kwarai kwarai kuma yaran ba rage yawa suke eh hakika sai karuwa suke <laughs> akwai damuwa kwarai musamman a cikin dakunan kwanan yara ɗalibai ana ana muna ana kwarai ko bayan hakan akwai makarantu da dama waɗanda 'yan gudun hijira suka mamaye duk da yake gwamnati ta ce ɗalibai su koma makarantun domin an umarci 'yan gudun hijira da su koma a garuruwan su na asali muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya